Cikin al'adar ƙasar Nijar sarakan gargajiya da malaman da suka yi suna na cikin manyan mutanen da aka fi mutantawa. Bayan mutuwar matansu ba sa samun wanda zai aure su a cikin garin. Abubakar Hamma Bedi jami'in tarihi cikin al'umma sarki ne a gaba sannan malami bayan mutuwar su akwai wuya matan su samu mazan aure idan matar matashiya ce dole za ta zama har sai ta tsufa ba ta yi aure ba idan tana son ta yi aure sai ta bar yankin su ta je wani yanki nesa da yan uwan sarkin ko malam yar shekara 65 ramu budalajo a kanton din birnin gaure a cewar ta wannan tabi'ar har yanzu akwai ta a cikin al'umma matan sarakai ko manyan malamai baya rasuwan mazajen su maza ba su samun kuzari tunkari neman su da aure abu ne da Allah ya musu ba wani laifi yake samun mutum ko da ka arme su misali yanzu ni ina so in zo gidanki ina tsoron ki ba iya zuwa gidanki kuma ba iya tura miki dan aiki ni hankulan su in sun arme matan nan wani abu yana iya faruwa shekara goma sha hudu tana zawarci uwar gidan sarkin hulani Maryama Garba ba ta samu bazaurin da ya tunkare ta ba shekaru goma sha hudu kenan mai gidanmu ya rasu ina da shekaru arba'in kishiyata ba ta tsuha ba maza suna son mu suna tsoron tunkarar mu a garin mu al'ada ta hana matan sarakai da matan manyan malamai su sake wani aure bayan rasuwar mazajen wannan bai dace ba take hakkin mata ne wannan al'adar tabbas haƙiƙa ce a cikin wasu wuraren zamantakewar al'umma to amma shin yin hakan sharaɗin addinin musulunci ne ko kuma wani nauyi ne na al'adar zamantakewa sai da hassana shek usman sanam a musulunci ba ta da matsala wanda zai hito wa ce shi na son ta za a gani. Yayi yi rashin ladabi saboda kunya da wasu al'adodi na kakin kakin mu. Sarki ya armi yarinya a shekara goma sha biyar ya yi shekara biyar da ita ya mutu. Haka za ta rayuwa wannan ba adalci ne mace da kurciyarta da duk matar da sarki ya armi an barta haka nan an ci haƙƙinta a cikin gari ne ga masoya sasce ba su iya amma addini bai hana ba. Haka zalika doka ba ta duma sharaɗi ba game da wannan al'amari. Maitar Bubakar Amadu. Amma ta fuskar aure a Nijar al'ada ce aka aiwatarwa ita ce dokar Nijar ta sani bayan wata rasuwa ana girmama lokacin idda shi kaɗai ne doka ta amince domin addinai sun hana a aiwatar da tsarin iyali.